Salamu alaikum. Ya kai Adoni. Na mama Adoni. ne. Salamu alaikum. Amu alaikum assalam. Waye? Daman ado ne wallahi, ado ne. <laughs> Eh wallahi Adoni. ne. Sarki ya gida. Lafiya? Lafiya kalau lafiya kalau wallahi. Gani ne gidan naki baya nan kin san yanayin rayuwa. Na san ya tafiya kuma bai dawo ba na san bai ban miki wani abu da zaki ci ba shine na ka miki um, uh, tsire da gurasa saboda ki ɗan yawwa <laughs> na fata ba wani abu ko shi ke ba wata matsala ba matsala ba komai mm. shi kenan na gode ko na gode sai an ji kai na na dama ba gidan nan ba fita ina ma ya shigo ashe ba rufe gidan ba eh, na da ya dawo mata babatin yawa mata ai dan goran numfashi in kai sai mata ta ta kuma in mata ta ta goran numfashi kai ma sai ka ji wannan tsayawa za ta iya keta mini haƙin gidana yanzu saboda Allah da Annabi laifi ne dan nazo nan gurin babba ma kuwa laifi ne ba gari ne to zo ka danci ni kuma ba na son irin haka eh. ba na jin daɗin irin haka eh, kuma a yadda muke da kai eh. ban taɓa tunanin ban taɓa tunanin akwai wani abu da zai shiga tsakaninmu da kai ba. Ban taba tunanin haka ba. Babu, tsaya eh. tsaya. tsaya tsaya. Ka san dalilin da ya sa na ce ka zo nan dan yi magana. Kiran ka ne in tambaye ka in ce ya al'amuran eh, kasuwar nan. Da ba ta yi kyau ba za ka gan ni. Kasuwa ta yi daɗi alhamdulillah. Ta yi daɗi. Amma na samu gagarumin matsala kuma na zo na ji ɗanyen labari. Matsala wani? Ban ji daɗi ba. Matsala? Ban ji daɗi ba. Matsala? Mm. ina shigowa gida eh. ina shigowa gida shiga ta fake da wuya ko eh. ruwa ban sha ba kawai sai mu sai mutum ne ta ce mini ne hmm. Hmm. Hmm. wai ashe eh. wai wai mini na dan ai zan gaya maka kawai sai ta ce mini abin ya ban mamaki ya kuma ɗaure min kai. Kasuwa ce ta sa kai ina. Yin wata kasuwa? Kawai sai ta ce eh. mini wai ya mana ta wai sai ta ce mini wai zaman gidan nan eh, ya fara daga mata. Wai ta ɗan fara jin kamar ana ɗan kiran sunanta daga baya na ce Zaman gida haka yake. Eh, akwai aljanu kasan dole ne. Kuma mai gidan dama ya gaya min lokacin an manta ba a yi rukiya ba. <laughs> Ni ma da na zo na shiga ban yi sauka ba. Mm. wallahi mm. ba komai yanzu dai na yi wani tunani kasuwar garin gabas eh. akwai wata kasuwa a nan cikin ta tana ci da kyau kuma akwai kaya masu sauki zan koma can mai sari can din mm. yanzu yaushe ke don kake da tunani kamar jibi dai ko haka nake so na huta ko zuwan gobe eh. sai na yi mata sammako can din ma ka kara kwana mm. a ah! ah, zan iya zuwa da wuri sai kuma iya dan jinkirta kan na tafi kawai eh. zan iya zuwa da wuri zan kuma iya sammako eh. zan kuma iya dawowa ba tare da an yi tsammanin dawo kaga koma me ake ciki za a iya gani na dawo mm, sai kuma ta ce mun wai ita ce wani ta ci nama ya dan bata mata ciki abin ka da cikin ina jin yaron ka aika din siyo mata eh naman ko mm. to shikenan da Allah a samu a yi sammako yau din sai a shiga a ah, ba damuwa yawa to ba da gode insha Allah sai ka ji ni eh Allah ya saka eh Allah ya sa ni jika dan saki fuskar ki mana kin san me ke tafa da ni aini wallahi ba abin da zan ce miki sai dai in ce miki Allah ya saka da alkhairi maganan nan da muka yi daka ni sai ke sai Allah ba wanda ya sani da kika rufa min asiri a wajen mai gidanki ba ki gaya mai dakata dakata dan Allah ka fita ka bar min gidana ka fita ka bar min gidana ba na san ganin ka dan Allah ka fita hakuri fa nake ki ba haba zaina. gani ne fa shi wannan mijin naki fa ba ba wata uwa da yake tsinana miki duk mutumin da bai da lokacin ki shine yau ya tafi kasuwa da safe baya nan yau baya nan gobe shine na lura na ce to ni bari in zo in taimaka miki na san kina da uwa ni na gaya maka cewar mai gidana baya kula da ni na gaya maka ni na gaya maka mai gidana baya kula da ni a'a to nake ki dan taimaka min ki agaza wallahi dan Allah Zainab kin ji zi hmm? ba damuwa haɗin kai kake nema a wurina ko karka damu yanzu na cikin wani uzuri amma idan na gama wannan uzurin zan kirawo ka to shi ke kai ni na ji daɗi eh, eh kuma fa haka ne fa eh yau kwana uku kenan ko da mun ba kwa wuce kwana uku daidai kenan wallahi kai kai kai amma ka san shawara kar ka zo da daddare saboda ka san duk garin nan kowa ya san aminin ka ne idan ka zo da daddare za a gane za a kawo wani abu don haka ka zo da rana ina ganin sai ka shigo da rana an san amina ka ba wanda zai ka zargi a tsakanin ni fa gidan nan da kike gani ni fa da mun fa ni fa kowa ya sani na fi zuwa da rana ni na fi son ma zan yi wani abun zo in yi da rana na fi ji saboda yanayin gida wallahi na fi so in zo in yi da rana mm, wallahi yan rana wallahi Allah ne kin taimake ni wallahi Allah ya miki albarka mm. kuma mun duk abin da yake tsuka na a zuciya tun ranar da na ganki kika cire wannan abun a gida shikenan ce za ki kwantar min da to dan yi dariya mana zi sai na ba ah, to zan tafi sai na dawo dan to miki da kunshin ki haka zai na ba sai na zo Zainab to mai gida wai yaushe zaka koma cin kasuwa ne to me ya damuwa kin da yaushe zan koma <laughs> ko kina da wani abu da zaki yi ko sallahu zaki bani ko kuma da wani abu da kike ɓoye min wanda ban sani ba. Babu ɗaya, mun ga ina tambayar ko shi za kuma kasuwa ne na kwana biyu ba ka fita ba. Kawai dai ina ɗan hutawa ne. Na ina sa ran kai sai kamar jibi haka zan je in ci kasuwar arewa da gari. Ashe ma ba nisa za ka yi ba. Ha? Ah, ba nisa zan ba me damuwa ki ne? Da farko ba ki taɓa tsitsiye ni ba. na biyu ba ki taɓa damuwa da zamana a gida ba na uku ba ki taɓa min irin wannan tambayar ba ko wani abu kike boye mun ne na ce akwai wani abu da yake boye mun a ah? eh, Ba mama da ba a Ko Ba mun zan je kasuwar rafi idan komai ya kan kama idan ta yiwu na gama da wuri zan tafi in kuma ban gama ba in allah ya yarda sai in biya gangara gidan mai gari in kwana allah ya kiyaye saboda haka kuma amin sai a kula da kai ba matsala ba a kula min da kai da allah kar wani ya shigo gidan nan a'a wani zai shigo a da lafiya allah ya kiyaye mama da ya dawo mata ba ba zan bayar ba me gida fito fito fito Allah ya tona asirin ah! ka zo ah! ka idan ka ya gane maka ka aura ta wanda ya rufe ba mune mune mune mune dan ya ki bude wa aura ta wanda Mune! Inda na gaya maka ai ba za ka yi ba a irin in ma ba mu alƙawari ba za ka mutu a ciki ne ko da wata ƙofar ta baya. Mune! Ka mune! Ɗe bari ma ka fara gani ka san cewa ba mutunci ba imani. Ga wasu? Ina duwatsun nan. Ai wannan rajamu ma ta kamata. Dama ai ka'idar abin da ya ake. Yawwa! Wani baya, wani baya, wani baya, wani baya, wani baya, wani baya, Kwarto an ji kunya. Kwartis an ji kunya. Wannan fa abin ka dinga. dan Allah dan annabi ka yaku ba sani ba wallahi dukan ba bai ishe ni ba wallahi so ne kai mai jina jina in gan shi jini na bulbula ta kunna ta hanci ta baki ah. me gida ba ya keta maka hanci amma ka gane shi haka Hadi fa ke ta ma me ne ina ba hanci ta ta ma hannu ka zo ka taba mu fa Allah ya ya a cikin waye wannan waye miki ciki a cikin nan لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشي أبن ديوا أدو na da Allah tsautsayi san zuciya na hmm. zo aka kai mu wallahi limaje kai hakuri eh, ne mm, mm, mm. ka nake da ka mutu <laughs> Allah ina jin ka wannan to shine wanda na zo na baka labari yana neman matar har kake cin zarafi na akan na zo na gaya ma gaskiya to shine kwata suwai ba na su tsakani na da kai ni kuma tsakanin nake ba mai zai ce miki ke ma Allah zan nan ce miki ya mai gida bawan Allah hmm? bawan Allah hmm? da Allah da kuma marga margan dutsen can wannan dan banta alquran sai mun dandake shi alquran sai mun ba dandaka ina dandake shi a ina ah, a ah! ah! ina kai kai kaga ina dandake shi dandake shi ba shi kashi ba shi kashi ka ka Ina mama da ya mata babatin yawo